فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين sai mutanensa suka karyata shi ba su gaskata shi ba sai muka tseratar da shi shi da muminai waɗanda suka kasance tare da shi a cikin jirgin ruwa muka sa su suka maye gurbin magabatansu kuma muka hallaka waɗanda suka ƙaryata abin da ya zo da shi na ayoyi da hujjoji muka hallaka su da ruwan dufana ka yi tunani ya kai wannan manzo a kan yadda ƙarshen lamarin mutanen da annabi nuhu ya yi musu gargaɗi suka yin imani ya kasance